To yau bakoncin wa muka samu a dandalin namu. Kun samu bakoncin Firdaus Ibrahim Musa. Malama Firdausi ba mu labarin ki. A da kurga da kun ji suna na Firdaus Ibrahim. Na yi primary a Abuja, secondary a Minna, University kuma a Ilori Kwara State. Me kika karanta? Na karanta political science and conflict resolution. Um, kika so ki karanta kenan? Mm, not really. I wanted to be a lawyer. I found myself now in the political science and conflict. It's a very good course and I enjoy it. Yeah, okay, because I'm a lot. Na samu ABU Zaria, but the stress of going of ABU Zaria, stress din ya yi yawa. Kin gwada zuwa ABU Zaria ne? Mm, ban gwada ba. To ya aka yi kisan wahalar ta yawa. Daga labari. <laughs> Daga labari so sai na samu na je private university a Ilori Kwara To, bayan kammala karatu sai aka yi kaka. Ta, bayan na kammala karatu na zo na yi service a Kano a na rijiyar lemu. A na yi koyarwa na home economics. To za mu ɗan koma baya tun ba kwas ɗin da kike so kika karanta ba. Mm. Shin biki fuskanci wata matsala ba tun ba abinda da ranki ya so ya yi ba kenan a da? Mm, Ban fuskanci kowane matsala ba don law tare da law and political science yawanci suna zuwa hand in hand saboda ko da na karanta political science sanda na yi brain wasu courses a law dole suna kamanceceniya mm-hmm. don dole ki san law in garin dole ki san law in garin for you to be for you to be able to govern this bayan kammala karatun sai aka yi kaka Um, I was lucky enough in samu aiki a NGO Yobe Youth Initiative. Um, na taimaka musu with any duk tunda ina zama a Abuja na taimaka musu da any seminar da su conference da ke faruwa a Abuja in representing su. Oh, inda kike aikin? Yeah, that's banda nan sai it was a contract work hmm. of just six months. Wata shida. Yes, wata shida. daga nan lucky enough again na samu aiki a Botch consult su kuma me suke yi su suna akan fannin lafiyan jiki mm. da sauran saboda yanzu ana akwai cututtuka da yawa kuma suna fadakarwa ne akan yadda za mu iya preventing in wasu ciwo so mun je mun yi undergoing training daga training din sai aka yi holding su program seminars a garuruka daban-daban da za mu je mu yi fadakarwa akan lafiyan jiki amma har yanzu ina wannan amma na samu aikin gwamnati a fcda ta federal capital development authority ta hmm. wannan ina aiki as a personal assistant to the executive secretary of the federal capital development authority that's fcda To kuma kin ce kina wa kin samu sabon aiki ko kina yin wancan na lafiya? Eh wannan na lafiya is just kaman voluntary work. Ba a biyan albashi? A ba a biyan albashi sai dai maybe a commission. To um, me ya ji hankalin kike yin wannan na lafiya? Na lafiya saboda na ga abubuwan na faruwa ne kowaye in kin ji a'a a ji ulcer wani na da ulcer wani na da diabetes wani na da high bp in dai kina anguwa dole ki ji dai mutane da yawa ba ki rasa mai wa'annan ciwon to kuna ba su shawara ne in aka ba su shawara mutum ba zai kamu da irin waɗannan cutukan ba eh, muna ba da preventive measures yadda za ki iya yi ki ki samu amma already in kina da wannan ciwon muna ba da akwai supplements sai kuma muna ba da shawara yawanci yanzu ana magana akan abubuwan da muke ci su suke jawo mana it's either su zama mana magani ko kuma su zama mana cuta so muna fadakarwa sosai akan abubuwan nan kuma in dai abu ya kamata a je asibiti in ya yi yawa muna ba da shawara a je asibiti. To kai kina ɗan kankanin shekaru kuma gashi kin yi gwagwarmaya. Wani irin darasi kika samu a wannan gwagwarmaya da kika yi? Darasin da na samu is that in dai kina da buri you should just go for it kawai ki je ma wannan in kin ga abun da kika ga kina so ki yi kar ki zauna a gida kina kallo kina da, da na sani ko kuma zan iya yin wannan ko ba zan iya ba kawai ki fita ba ki san ku ki iya ba sai kin fita kin gwada to wani shawara za ki ba matasa duk ɗaya ne dai a daina shina bilezi a tashi a yi aiki a tashi da duk inda in kina zaune duk any youth in kuna zaune a gida just not it ku futa ku yi aiki in kun yi mistake ne za ku iya yin mistake In um, over and over ki iya faduwa so tara amma za ki iya ci na goma so just go for it go for your dreams to malama firdausi dandalin voa na godiya ah, na gode ne wa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya